hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a shekara dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan afrilu shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine majalisi na talatin da biyar daga cikin jerin giyar kususuwan karatun littafin muhtasar da ulu Ali da bafa wanda malam muhammad nasir bin albani ya yi aikin takaita shi da rairaye shi daga asalin littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin al-zahabi Allah maɓaukakin gaske ya gafata musu gaba da shi wannan littafi yana koyar da mu ne ƙidan musulunci tabbatacciya wadda take tabbatar da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittu a bisa karantawa alqur'ani da girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da fassarar malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ubangiji ya dauka kasu ya gafarta su. za mu tashi a shafi na ɗari da hamsin da uku inda malam ya ce wani ashirin wato malami na ashirin da biyu cikin jirin giyar malaman da yake kawowa waɗanda suka ainihin mai da martani ga su jihar mutan sakuwa shi ne ce nuhun aljami nuhu aljami'u fasihu kurasa malamin fikihu na ƙasar kurasa wanda ya rasu eh, bayan hijira na da shekara 173 wannan alkali ne na ainihin kasan marwa a cikin kwarasan babban malamin fikihu ne ya koyi fikihu daga abu hanifa da ainihin wato abdurrahman ibn abidina sannan ya koyi karatun magazi eh, a wajen ibn ishaq da tafsiri a wajen eh, imamul kaddi da kuma muqatil don haka ake ce mashi aljami'u wato wanda suka da ilimomin shahararrun malaman zamanin shi su kuma malaman hadisi yanzu ka zo magana a kan shi ce jama'a kulla shay'in illa sadiq ya haɗa komai in ban da gaskiya gaskiya ce kai bai yake kuma wannan malamin maturuki ne a gun malaman hadisi malaman hadisi sun yi watsi da shi so da an same shi da matsala ya zauna ya kera hadisi na ƙarya na musamman daban-daban waɗanda ya kera su dangane da falalolin surori kowace tura ga falalarta sun ita ce da ake ce mata ma sautin rahman ita ce amare alkur'ani sun zuciya alkur'ani sura kaza ita ce reshen harshen alkur'ani sura duk waɗannan hadisai na faga'il suwar sai ka ba hankali su in ba wanda suka tabbata akan bakara da ali imrana da ƙarshen bakara da farkon ainihin sosul kaji da mu'awwazat da ya turkusi da tsayayyuwan wasu wurare ko wanda suka tabbata za ka sami su da sai tabbatattu irin kitabu fadailul qur'an da cikin sayar buhari da makamantarsu amma irin gama garin abin da za ka dangaji a gari na falalar surori da dama da ayoyi waɗannan duka haɗa kusa ne daga alikan tsaya na malar nuhu aljami da aka tuhume shi sai ya ce wai ya ga mutane ne sun kau da kai daga barin alkur'ani sun kama karatun fikihu da tarihi da larabci shi ne ya kera wannan karya don ya dawo da hankalin zuwa ga alkur'ani kaga wannan shi ne uzurin akabahu min zambi kenan allah ya gafarta mashi da daga malaman hadisi ba sa karɓar hadisi shi amma abin mamaki za ka tarar da cewa a tarihi malami ne shi ma na yi wa 'yan bida a rabi jami'a musamman ba yi da sauki a kansu yadda shi ma riga shi kashin a gidi za ka har yanzu haka zamani yake za ka wani ya tasa wasu yan bida yana musu rani kuma shi ma in an zo magana keke da keke za a zama da wata matsala za a samu shi ma ba wai wankake ne da mai da ruwa da sabulu ba to haka yanzu galibin masu wa'azi suke suna ruwan sunna amma kuma su ma ba ta rasa wata matsala babba zai kuma a ce ba za a faɗi matsalar da sun kira cewa su a halittun labarin wannan daga cikin munafurcin mutanen mu a halittun sai a ce ai wani ɗan ƙomar ya halittun na ya kamata a yi wata magana za ta nuna cewa da shi ake ba wani matan da kake magana ma baka san yana da irin wannan matsalar shi ne kawai ke tsarguwa sai kuma sauran mabiya su ga cewa ka suke shi to kar mu manta ba babu wani ahlus na misali a Najeriya da ya kai inyas magoya baya in dai wai taron magoya baya zai sa a kyalika sai a kyalin inyas don ba wanda ya kai shi magoya baya yan ɗarika sun fi san inyas bai da sanda da suke ta suna wa annabi ba ku duk wani abu da shafi suna karewa da jininsu da rayuwarsu kuma su ma suna da afifa suna da jin haushi da damuwa ta fi a kyalin inyas a daina magana a kai shi a kyalin tijjani Khomeini da zazzaki suna da magoya baya su ma su ma da fi a kyalin hasali ma sa da 'yan ta'adda da za su yi ruwa har gidansu su ma dukan yago su kashe gaba duk me yasa ake maganganu akan saboda suna da mugayen aƙida to haka duk wani wanda yake da su muguwa aƙida ko wani tunani a addini ya zama wajibi ga wanda ya san wannan abin ya faɗa in ba ka ba ya ci amana al'umma wai da akhadna min annabiyina mithaqahum haka Allah yake mun dauki alƙawari ka ba su labarin alƙawarin da muka ɗauka a wurin annabawa wa minka wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibnu maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza me alƙawarin da Allah ya ɗauka gaba da su la tubayyinahu lin-nasi wa la taqtumuhu eh aina ɗauko shi daga can wani waje shine abin da ake ishara la tubayyinunnahu lin-nas wallahi sai kun bayyana gaskiya mutane wala taftumu Kuma wala koyi shi ne ƙayar gudun da ya kunga shi ya bayyana ta in ba haka ba laifin da yake bai gaza laifin wanda yake barna ba a zamanin sayyidina abdullahi dan abin nan umar dan abdul ya taɓa zuwa aka kamo wasu a gidan giya suna maye aka zuwa musu bulala sai yan sandan suka ce to wannan shi kuma yana zaune ne azumi ma yake amma yana zaune ne a wajen bai hana su yake shi ma a mushi tamanin kaji ala za ta malam saboda ne ran kai saboda ne saboda shi ma hukuncin shi da su dan qur'ani cewa yayi wai za su ta midan ladina yaquduna fi ayatina fa'abid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayr wai za a ra'aytan ladina yaquduna fi ayatina hum ka fata ta tashi gaba da su wa in ma yin na kashe yansa In na innakum idan eh? karku karku da Allah subhanahu wa ta'ala وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القول إما شيء يا مدد رانا كاتنا فكبر إن كما رسولنا كتير إنكم إذا مثلهم wanda ana barna yana zaune to ɗaya yake da masu yin barna to kaji zama ma abu barna kenan haka aka kwaye rigin shi ma aka mai tamarin yadda aka wanda suka sha suka yi aka ce mu zo ƙara zama cikin su da shi sa ka ji gashi wannan babban malami ne amma malama hadisi bai kasa a gwiwa ba sun bayyana ainihin meye halinsa mala ya ci gaba da cewa qala al-hafiz ahmad ibn sa'id al-darimi sami'tu adi yaqulu sami'tu aba ismata nuh ibn abi maryama ibn abi maryama rahimahullah naji baban ismatu nuh dan abu maryama Allah ya gafarta masa wasa alahu rajul anillahi azza wa jalla fi sama'i huwa wani ya tambaye shi Allah ubangiji Allah shi gafarta malam Allah ubangiji yana sama ne fa haddatha bi hadithin nabi sallallahu alaihi salama, sai ya ba da hadisin da manzon Allah ya ainihin aka rutu daga rishi hina sa'al ama yayin ya tambayi abbai wannan aina Allah Allah yana ina qalat fis ta ce Allah yana sama qala sai ce a hafa, fa innaha mu'mina ya ruwaito wannan hadisin yanzu kaga wannan hadisi ne sabi tabbatacce riwayatan amma yanzu ba za ka anshe shi ta wannan hanyar saboda ya biyo ta hanyar wani mutum wanda yake ba a karɓar shi duk da yake wannan mutumin bayana da hadisi a cikin littafin al-Imam Tirmidhi da ainihin al-Imam al-Imam Ibn Majah fi tafsir duka sarwato hadisin amma yanzu wannan ba za a karɓa ba sai a ce eh matnuhu sabit walakin al-isnad da'if wannan isnadin mai rauni ne saboda mene saboda nuh ibn abi maryama abu ismat al-marwazi wahin malami sun yi da shi yace sammaha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qala sallan sai shari yake cewa sammaha annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minatan haka sai manzon Allah yace ita mu'mina ce an arafat anna Allah azza wa jalla fi sama sakamakon cewa ta san Allah yana sama rawaha abdullahi ibn ahmad ibn hanbal fi kitab as-sunnah malam abdullahi dan ahmad dan hanbali malam dan malaki ya rawaito wannan kissa a cikin kitab as-sunnah nashi an ahmad daga baban shi ahmad qultu ni albani sai na ce nuhun hadha muttahamun wannan nuhu din nan abin tuhuma ne a gun malaman hadisi kama taqaddama wa inna ma awradahu al-muallif lil-istishhad bi ilmihi wa fiqhihi ibnu al-imam zahabi ya kawo wannan kisa ne dan ya kafa hujja da ilimin nuhu da kuma fiqhinsa Lafiyama siyama wa huwa hanafiyun musamman ma dan ba hanafi ma'ana ya jefe su da da ainihin bom din su hanafawa na kan gaba wajen musu da irin waɗannan ajiyar to ga wani ba hanafi ya tabbatar da abu ba wai dan shi shine gaskiya bane walaysa li hadithihi wa riwayatihi ba an kawo dan kafa hujja da hadisin sa ko kamar da suka ji an kama wa ɗan a hujja a ce a cikin littafin kulaini shugaban malaman shi a usulul kaji ko furu'ul kaji an ce kaza ba wai dan kai musulmi ga yadda wani abin ba a dan ka kawai hujjar da abin da shi ya da shi ina fata mun gano ne to shi ne irin wannan wa ahmad ibn sa'id ad-darimi min shuyukh shaykhayn wannan mai riwaya al-hafiz ahmad ibn sa'id daga cikin malaman da suka kada su bukhari da muslim وهو غير عثمان بن سعيد الدارني مؤلف الرد المريسي باشي عثمان بن سعيد وأن أحمد بن سعيد wancan kuma Usman ibn Sa'id mai littafin Ar-Radd al-Murisi da kuma Ar-Radd al-Dahniya wa ghayr Abdullah ibn Abdurrahman al-Darani sahib bi kuma ba malam abdullahi dan abdurrahman darani mai littafin sunan darani ba su uku ne duka malamai ne duka su mutanen garin dariman akwai ahmad ibn sa'id darani wannan malamin hadisi ne thiqatun sabt malamin bukhari da muslim akwai kuma usman ibn sa'id darani wannan shahararren malamin aqida mai littafin ar-radd al-jahmiya da ar-radd ala bishr murisi sannan kuma akwai abdullahi ibn abdurrahman darin mai littafin sunan darin wanda shi ma malamin hadisi ne a mutaci lakin na abuhu lakin abuhu sa'idun wa huwa ibn sakharin darimi qala ibn abi hasib amma baban shi baban shi Ahmad dan Sa'idun nan Sa'idu dan Sakharin Darimi to Ibn Abi Hatim ya ce an abi daga babansa majhul ba a san shi kul ni albani da nake wasa qata dhikruhu min matbu'at sunna akin bugun da aka yi da inji na kitabu sunna na limamu ahmad tuba a bashar nan ainihin mutum sai malami na gaba malami yace abbad ibn al-awwam ibn al-awwam ibn umar abu suhailin al-kilabijin wanda malami ne daga cikin malaman hadisi muhaddis wasit malamin hadisi ne a ƙasar wasit ya rasu a hijira da shekara ɗari da tamanin da biyar haka ma da ya ambata a nan ko kuma da shida kamar da imamul eh, bukhari ya ambata a cikin attarihul awsat da attarihul saghir haka kuma ibnu hibbana shi ma ya ambata a cikin kitabun siqat dukkanin suka ce wannan mutum ya rasu ne da tamanin da shida irin wannan yakan bayu da wani lokaci ya zama ƙarshen wata shekara mutum ya rasu to bayan tsawon lokaci sai aka kaman farkon wata wannan yana iya bayuwa zuwa ba. wannan malami fikatun ne mina fiƙa kamar da imamu da aizini ya faɗa a cikin ainihin littafin ga na jarruwar ta'adi an tuhume shi da ainihin wato shi'anci har harunar rashid ya kama shi kulle shi akan sai dai kullum muna faɗa cewa a cikin magabatan gada an ce wa na ɗan shi'a ne ba irin waɗannan yin shi'a na zamanin wani yana bayuwa ne kan ga mutanen da an siyasance masu goyon bayan na ali ne ba sa goyon bayan ya ɗan abu sufyana ba sa zagin kowa ko wannan shi malam ce qala da abbas ibn al-awwam kallamtu bishran al-murisi wa ashabahu fara'aitu akhira kalami yace na tattauna da bishiru da shi da sahabbansa ɗalibansa sai na ga ƙarken abin suke so su tike ƙarken maganar su an ya ƙulu laifin sama ce so suke an ya ƙudan yantahi yana tikewa ne an ya ƙulu su ce laifin sama ce babu wani abu a sama babu Allah ara Allah yi na ka ni ina ganin kada a auri 'ya'yansu kada a auri su wala yuwar kuma ina ganin in kana da uba ko ɗa wanda yake da aƙidar cewa Allah baya sama Allah yana ko ina to ya mutu ga gabi shi kai ma bai kamata ya ji gadon ka ma'ana ya kafa ganin shi ya kafa ta musulmai ke da shi ma ko sai Allah ya ce akhrajahu Abdullahi bin Sunnah malam abdullahi dan gidan imamu ahmad ya da wannan cikin kitabun sunna shafi na sha uku da ashirin da kuma talatin da biyu min tariki yahya Ibn isma'il al-wasiti rawa anhu jam'u min al-thiqat tanin yahya dan isma'il al-wasiti wanda akwai tarin amintattu da suka yi riwaya da gare shi walami wasa amma ba a samu wani ya fito karara ya ce mutumin girki ba irin waɗannan malaman idan aka samu babu jarku ko ta'adil a kansu amma akwai riwaya wasu daga cikin amintattu daga wurinsu musamman a matattun da aka san ba sa sakin jiki su riwaya daga mataturai ko da isai wannan yana karfafa wacce cewa lalle mutane kirki sai da hadisin su idan ya samu abin da zai mora mushi baya su jumla sai a karba ba a watsi da shi gaba daya ana karba hadisan ire-iren waɗannan ta hanyar tantancewa walam yuwassar samitu abbad ibn ya ce na ji abbad ɗan awwam fa zakarahu ya ambace shi duna ƙauri ya ambaci wannan riwaya banda fadin sa ara Allah zuwa karshen inna ma hiya bi ji an abdurrahman ibn mahdi qal wannan karken a cikin kitabun sunna daga abdurrahman dan dan a shafi na biyar. malam abdurrahman ibn mahdi yace laysa fi ashabil ahwa sharrun min ashabi jihar. babu wasu a cikin yan bid'a da kai masu bin jamu sharri ya duru na ala an ya kuma don magana su tana kewayawa ne akan su ce laita fi sama ishe ai babu Allah a sama ara Allah yunakahu wala iwaru ara wallahi na rinke da Allah a ra'ayina kada a aure su kuma kada a gaji su wannan magana irin ta 'yan ɗariƙa suke faɗa tsakanin jama'a da malin ja'afar mahmud adam marigayi Allah ya gafarta mishi ya yi tafsiri a kano ya ce Allah yana sama sai da aka kusa kamar za a haɗe sama da ƙasa a kano saboda bala'i cewa ya zaki Allah wanda kuma wani ce idan manzala ce idan malaman farko da gaskin sabai da labarin su amma saboda munafurci a kanan ne sai wani ya fito ya zaki Allah kuma sai ya kai shi ya yi ya ce in ya bai haifa ba haihuwa shi ƙarya ne ya ce in annabi ya fito daga kabari yau sai dai ya bi in ya in ba haka wasu takobe shi amma tun da cikin ɗarika yake ba abin da da kirista ne faɗi wannan magana a kanu sai an yayyanka shi an tuna mai shi amma saboda munafunci sai ɗan ɗarika ne ba ku amma wani ya faɗa da annabi da sabai ya zama bala'i wannan munafuncin ƙasar nan ke Allah ya tsare malam ya ce arrabi wal ishrun malami na 24 alqadi abu yusufa rahimahullah alqali abu yusufa Allah ya gafarta mishi wanda ya rasu hijirar shekara 182 malam da ya ambaci shekara haihuwarsa ba amma abin da ya tabbata a tarihance 100 ne da goma sha abu yusuf sunan shi yaqub ibn ibrahim ibn habib al-ansari yaqub bin ibrahim bin habib al-ansari wannan shi ne kace kamar graduate na farko a makarantar imamu abu hanifa wanda ya yada ilimin abu hanifa kwarai da gudu ya kasance dan talaka ne gaba da baya ba su da arziki sai yana fashin makaranta kuma abu hanifa ya fuskanci cewa yana da basira da zai zama magajin ilimin na haka ce ya kira shi kan jeshi ne sa ba ka zuwa makaranta ce ba bada ne ke tura da kasuwa saboda zai samu mishi abin da za a sha gida yace to shikenan in idan ta wannan ne ba matsala ka ci gaba da zuwa makaranta ni ko nan gaba da za ka dinka kaiwa gidanku ana cikin na abu ba ɗan kasuwa ne a Tajir yana da shaguna da yawa a kasuwa da ake ce da shadduna da lesi da kayan ɗinki babban dila ne na kayan ɗinki don shi baya zuwa kasuwa ma sai ya gama majalisun karatun shi a yi sallah azhar sannan zai ce kewa ya ganin da ake za ka ce da kike kan kuɗi sai ba abu su bai ce ka riƙe wani kullum ka dinga bashi in ya ƙare ka gaya shi ya sa mishi wannan alkunya ta abu yusufa da ya cewa sunan shi yaqub ibn ibrahim to yaqub dan ibrahim baban wa kenan a tarihi baban yusuf sai ce to anta abu yusuf da abu yusuf bai taɓa yin rashin lafiya kamar ba zai rayu ba a ga abu halifa ya shiga cikin tashi hankali algatu malam ya ce wannan yaro idan ya mutu na kowa a tsara so da gaba ɗaya hukun da yake da shi a kai shi ya je har gidan ya gaya mu iyayen cewa ku yi haƙuri wannan yaro inda kun bar shi ya ilimin nan zai yi arzikin da sai ya ci abinci kwano ɗaya da sarkin garin wata rana suna cin abinci da mahaji sai yake suna wa mahaji wannan labarin yake kaga haka abuwa ne kai malaman Allah haka suke da garasa jama'a Allah yana musu kam da kasar take ga suna faɗan magana kamar suna hange a lahul mahfuz sai da aka waye gari babu wani mutumin malamin da ya kai daraja a gwamnatin gari shi sai wanda ya ba da recommendation kan shi za a ba shi alkali ko minista ko mai to da shi da ainihin muhammad ibn hassan a shaibani za mu yi magana kan shi a nan gaba su ne manyan wato halifofin da suka gaji ilimin al'imamu abu hadisa shi wannan a ana cewa ya fi sauran kusa da malaman hadisi da haka za ka ga malaman hadisi suna karɓar riwayar tafi jumla a kiyaye ba kamar yadda malaman hadisi suke tsarki na riwayar al-imamu abu hanifa bin jumla ba tsakanin shi da muhammad ibn Hassan shebani an samu wani rikici da shiga tsakanin su wanda lokacin da shi wannan ya rasu a shekara ta ɗari tamanin da biyu muhammad ibn Hassan yana cikin garin magadaza amma ko da na yi da shi bikin saboda an riga an raba gari da ma shi kuma ya rasu shekara ta ɗari da abin nan tamanin da tara ma'ana bayan shekara shidda ke ko bakwai da wasu shi wannan yadda tarihin ya zo kamar yadda malamai suka ba da labari karanta littafin a tankirul ma fi ta'anibin kautari min al shi muhammad ibn Hassan, mai abu hanifa ya yi yawo gari gari ya ƙara koyo wasu ilmomi da ya dawo ya zo fadar sarki ar rashi suka gaisa aka tattauna sai rashid ya ce mashi zan baka alƙalin gari kaza kana so maka dawo gobe sai in abu yusufa ya yi inda shi ne shugaban alƙalai sai ya yi endorsing ɗinka sai a sun abu yusufa ne yi mutum ne babu komai ya yi klasin da ɗinsa ne da komai kafin goben sai aka ji a gaya ma abu yusufa cewa to wane fa ya zo fada kuma sarki ya girmama shi in kai wata akwai yiwuwar ya ci matsayin ka zai zai sai shaidan ya karɓi sai ya karɓi wannan sai dai ya sami muhammad bin hassan a gida ya kiɗa mushi wani makirci jama'a tarihi ne bai da aka dole a fara Allah gafa ga musu gaba da su yace to idan ka zo gofa da sarkin musulmai shi baya so ka zauna a gurin shi kawai ka shuru haka yana so ka dinga yawan fita kana dawo in ka zauna a wurin sai ce yana zaune kana zaune ka rena shi kenan sai kuma ya biya wa sarki cewa to ai wannan da za a ba alƙalanci yana da yoyon tsari. yana da fitan sirrin bau bai kamata ce alƙali ba ne kuma za ka gani ranka ya ɗaya gobe ne kuma da nan za ka ga yana ta fita fitsari shi kenan shi kuma da ya zo duk bayan lokaci sai excuse din sai sai ba sarki ya ta da kai gaskiya wannan bai da lafiya ba zai ba shi alƙali ba shi kenan ba ba shi wannan mukamman daga bayan sai abin ya tuni cewa ga matinsu da abu lalace shi ne dai har gida ya ci mutuncin abu yusufa cewa ba su sanu ya ce kuma wallahi ba ruwa da to abu yusufa ya rasu ko da na'i da shi da ke sai an yi na ce ba ruwa da shi yana rayu ko yana mutane ba ruwa da shi ci gaba da harkar shi kawai to wannan kuma ɗabi'a ce ta mutane jama'a in baka fahimce ta ba za ka sha wahala cewa mutane suna shiryawa kuma su ɓata musamman idan abin da ya haɗa su ya kau a cikin hadisin muslim za Allah yake cewa annujumu amanatan amanatan fis sama fa idza zahabat an-nujum atas samaa maw'iduha yace wata taurari alin kariya ce ga sama idan taurari suka gushe to abinda Allah ya masama na alƙawarin tashin alƙiyama idan sama'u shaqqat to ta zo kenan sai ce wa ana amaratun li ashabi sai da ta a sahabi ma yu ni kuma ni ne security sabai na in na mutu in ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka alkawaranta wa sahabbai na na sabani da rashin fahimtar juna da rikici zai samu ya yace wa ashabi amanatun li ummati fa idan zahaba ashabi ta ummati ma tu'ab su kuma sabai na su ne amana al'ummata in suka kare abinda Allah ya alƙawari ma al'ummata na yaɗo bid'o'i da fitintunu zai faru kuma duka wannan su ne a shayi shi ne zan Allah a matsayin shi na amana sabai shi da ya kauce ba su ci gaba da zama yadda suke da yana rayuwa to haka yanzu duk wani attajiri in ya kauce iyalan shi ba su gaba da zama yadda suke ba is very natural a samu saɓani tun daga wajen raba gadon ko da an raba gadon lami lafiya za ga wani zai baggar wani ya daina mutunci da kowa wani ya yanke zumunci dole dai sai an tashi daga yadda ake hakan wani babban ɗan siyasa ya kauce magoya bayan shi ba su taɓa zama da suke haka idan wani malami ya kau ɗaliban shi zai yi su zauna wa yadda suke da yake rayu makara da kyau da mamaye wannan ɗabi'a ce a ko'ina kai dai ka zama cewa kar ka zama son zuciyarka ne da wannan jazina a cikin dangi ko a cikin yan uwa ko a jam'iyyar siyasa ko a ƙungiyar addini kai zama kai ne ka zama sanadin fitinar don Allah zai tambaye ka karaba kan al'umma amma sai an samu wasu wanda aka ga cewa su ba da yaki saboda alhaji ya rasu yanzu to ba wanda zai hana su ko saboda malam wane ya rasu Ɗan hudu da ya rasa an samu haka a cikin tawaga al'ummar shi malamin su ibn hajirin bayan rasuwarsa wanda ya tara sai koya musu ilimi shi ne ainihin dandalin iraki sun samu irin wannan rarrabuwar ibn taimiyar haka ba dole ta zama a cikin surar da ya faru misali ka ce da izala ko salafiya ko ansaru ko ɗariƙa ba misali a inda kuke ganin za a wannan zamani ba dole ga irin suna da ba amma dole sai ka samu wani bambancin ra'ayi da tunani sandauna ɗaya rasu haka yanzu ya za a arewa suka bane na ba ta mun fahimci wannan jama'a. to irin wannan shi ne ya faru da su kuma za ka ga irin wannan abin yana komawa ne kawai ga duniya ba yana komawa ne kamar hukun lahira ba idan dai akan manufan lahira ne ba za a ba to amma sai akan duniya mukami dukiya shugabanci aure da irin abubuwan da za a yi a duniya a ƙari Allah ya tsaye daga wannan shi ne a takaice abin da ya faru da ainihin wato al'imamu abu yusuf al-qazi amma babban malami ne malami ne na musulunci masanin fiqhu Allah ba ya gafarta mishi malam yace sabata an abi yusuf rahimahullahu annahu qala abu yusuf ce. man talaba ad-din bil kalami tazallama wanda ya ce zai fahimci addinin musulunci ta hanyar ilmin kalam al-wujud wal kidam wal baqa zai zama fa zai zama surgumin zuciyarsa ومن طلب المال بالكيمياء aslata wanda ya nemi kuɗi ta hanyar ainihin wato alkimiya ana abin da ake nufi da shi shine yaudara ko wannan ta hanyar buga kuɗin jamu ko yaudara ko shirya wani blackmail to aflasa wata na asirish da ke ومن تتبع غرائب الغريب الحديث كذبا wanda ya bibiyi garibar hadith abin da ke nufi da garibar hadith anan shine hadisai waɗanda ba a san su a makarantun da ake wajen su shi ne ce ma garibul hadith a wancan lokacin ba garibul hadith kalmomi marasa sauƙin fahimta ba wannan magana ma ce a farajahul harwi fi zammil kalam al-imam al-harwi da wannan labari a cikin zammil kalam min tariqaini an abi yusufa wa qad jarama bi nisbati ila ibn taymiyyah al-imam al-harwi da wannan magana ta hanya guda biyu daga eh, abu yusuf al-qadi sannan ibn taymiya ya tabbatar da danganta wannan magana zuwa ga abu yusufa a littafin shi ne suna Aljawabul Fasi min maqtutat Maktabil maktab al-islami malam yace littafin yana nan bugun rubutun hannu a cikin labirari na maktab al-islami mun ga yau sharash harbi أخرجه الحربي عن sannan مثله سألنا الحربي يساك kawo wannan magana daga Malik maliku kwatankwacin wannan وقال بشار بن موسى الخفاف جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبو يوسف أبي يوسف فقال له سيوانا متن يبو بشر بن الوليد الكندي يدو سامو أبو يوسف القاضي يتشي تنهاني عن الكلام كاتي لدينا شقاء الوجود والكلام وبشر المريسي وعلي الأحول يتكلمون ga waɗannan mutanen su kuma suna yi bakanar wa ma ya fi kala ta yi ce wa ma ya na mai suke faɗa kala ya ce ya na suna cewa allahu fi kulli makani allah yana ko'ina irin magar ɗaya gwaji ne wa kala abu yusufa yi bi wannan alƙal ya ce a je a kamo su a kawo su fanta hau ilai sun suka musu gurfana a gaban shi wa kad kama bishirun aka je aka zo da bishiru yana miƙe faji'a da aliyin ahwal wa bil ah, wato bishir ya riga ya ba wajen zaman amin sai ka ji aka tarar da aliyun ahwal aka kamo shi wa bil akhari aka kawo wani kuma shehu wani dattijo wa qala abu yusufa sai abu yusufa ya ce wani bar ila shehu ya kalli wannan tsohon ya ce laula annati ka mawdi'u adabin ya ce wallahi laula annati ka mawdi'a adabin wallahi ba dan na ganin alamar cewa kai mutum ne mai ladabi ba la'auja'atuka wala da sai na gaje da kai da duka sai na sa amma dukan tsaya fa amara bihi fil hamd yace amma a a kulle shi wadda rabal ahwala yasa aka yi mai shi wannan aliyu ahwal dan bangan duka wa qawwafa aka dinga yawo da shi a gari yadda ake wa barawo dan banga ake barawo ana ta yara suna mai yiwu ana cewa ga mai cewa Allah na koyi a za ka ji musu waɗannan malaman masu cewa Allah na koyi na abin da ya kamata musu maimakon haka lambar ƙasa ma ake ba su OFR da ya zama kamar su lamba ta girmama ta ƙasa kafir kuma waɗanda ya kamata a kama amma dukan ta amma sai a je a ce an ba su girmamawa malam yace zakarahul musannif fi riwayati ibn abi hatim qala haddathana al-hasan ibn ali ibn mihran haddathana bashar ibn musa al-khaffaf wannan ne isnadin qultu ni albani sai ce wa basharun hadha ضعيف كثير الغلط bashar din nan mai rauni ne mai yawan kuskure kaga isnadi ya mutu amma ɗayan ya tabbata qala ali ibn hasan al-qura'i qala abu yusuf nazartu aba hanifata sittata ashhurin na tattauna da abu hanifa tsawon wata bakwai wata shida fattafaqa ra'ayuna ala anna man qala al-qur'anu makhluqun fa huwa kafir sai muka daidaitu akan cewa wanda duk ya ce ƙur'ani halitta ne to kafiri ne duba da zuwa ga cewa da abu hanifa shi wa magana da yake faɗa amma sai wannan ɗalibi na shi ya ta tattaunawa da shi har ya dawo da shi daga wancan ra'ayi ya dawo zuwa kan ra'ayi da yake shi ne mala yace karahu, min riwayat ibn abi hakim al-hafiz qala haddathana ahmad ibn muhammad ibn muslim qala haddathana ali ibn al-hasan al-qura'i qult ni albani nace wa hadha isna wa hadha sanadun jayyid wannan isnadi ne kikkiawa علي بن الحسن هذا وأن علي بن الحسن الظاهر أنه علي بن الحسن البزاز التميمي abin da yake bayyana shine Aliyu dan Hassan ne al-Bazzaz al-Tamimi ar-Razi al bi rawa an malikin ibn Anas mai riwaya daga Malik ibn Anas wa Hammad ibn Zaid da Hammad dan Zaid wa tabaqatihima da tsararrakin su rawa anhu Abu hatimin. wa abu zur'a shi kuma su abu hatimin razi da abu zur'a su ne ɗalibansa wa ƙala lam ya kulle yi ba asin abu zur'a ya ce bai da matsala kama fi jarji wa ta'adi wa ahmad bin muhammad mai riwaya da gare shi kuma ahmad dan muhammad dan muslim الظاهر أنه أحمد بن al بن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجر ولا أكتشف سنة ابن أبي hanajir قال ابن أبي حاتم ibn abi hatim yake cewa katabna anhu wa huwa saduqun yanzu wannan aikin da mala albani yake zama ba karamin aiki ne mai kima a cikin ilimi ba iya zakulo suwaye waɗannan malaman da bayyana matsayinsu game da nagarta ko rashin nagarta Allah ya saka mashi alkhairi malam ya ce wa kad wajadtu lahu tariqan ukhra na sake samun wata hanya daban ga wannan isnadi wannan kissa an abi yusufa akhrajahu al-baihaqi fi asma yanda ya samu mutaba'a a cikin kitabul akmal wa sifat na bayhaqi an abdullah ibn ahmad ibn abdurrahman ibn abdullah al-dashtaki qala wannan malami yace sami'tu abi yaqulu naji babana yana cewa sami'tu aba yusufa al-qadi yaqulu fa dhakara ya abu wannan kisa wa qala yace abu abdullah ya al-hakim al-imam al-hakim yace ruwatu hadha ah, kulluhum thiqat kaga ai shi a ah, abu hakim ne yake magana nan shi kuma wato al-imamul bayhaqi ya rawaito daga hakim thumma rawa min tariqi muhammadin ibn sabiq qala sannan bai haƙi ya ƙara kawo wata isi wani isnadin yace sa'altu aba yusufa fa qultu na tambayi abu yusufa nace akana abu hanifa ta yaqulu al-qur'anu makhluq shin abu hanifa ya kasance yana cewa qur'ani ma halitta ne qala sai abu yusufa yace ma'azallah Allah ya tsare mu daga wannan mugun magana wala ana aqulu Abu Hanifa baya faɗa ni ma bana faɗa wa akhraj al-khatib fi tarikh shi ba Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarikh Madinat al-Salam ya fitar mujallad na 13 shafi na 377 riwayat al-kitabi ya fitar da asalin wannan riwaya da ke kan lamba din sa an min tariqi Muhammad ibn Shuja'in ta hanyar Muhammad ibn Shuja'in as-Salafi السلجي حدثنا محمد ابن سماعة عن أبي يوسف به ولكن لو يتي أما كاغا وانا لكاغني إسناد هالك إسنادي نيمة تتشي السلجي هذا متروك abin watsi ne kamar tattakare kamar yadda ya zo a cikin ainihin littafin tattare wannan mutumin astarji bayan kasancewa shi maturuki ma kuma na daga cikin atba na bishirin limori wato shi ma jihami ne mai kira zuwa ga jahamanci mai kyama ahalus suna, wanda yake kera hadisan karya game da tamfi cewa ga kama Allah ga kama Allah sai danganta ga ahalus suna. haka ibnu adiyyin turzani ya ba da labari game da shi a cikin littafin ainihin alkamilu zidu a fa'ir rijal kuma shi ne ya dinga cuɗanya hadisai na ƙarya matattu a cikin hadisan hamadu ɗan sala wanda muka yi magana a baya karanta littafin ainihin wato a tankiru lima fi ta'anidil kawthari min al-abatil na malam abdurrahman al-muallim a cikin ne har ya ainihin wato saka wani hadisi na ƙarya a littafin hamadu ɗan salama wanda aka ce wai Allah wai ya ce wai wai ya halicci doki da dokin yayi gudu yayi gudu yayi zufa wai sai Allah ya tara zufar daga cikin zufar ne wai Allah wai ya halicci zatin Allah ta'ala Allah amma ya qulu zalimuna uluwan haka yi wannan yasa wannan hadisi wannan hadisi wannan hadisi ya dawo matsatsalli sosai da rigingimu ga Hamadu da Salam karkar zamu at-tankiru lima fi ta'lil al-kawthar min al-abatin da tarjama Hamadu dan Salama da ke cikin zafin ainihin wato mizanul i'tidal في نقد الرجال لما لا أي من شمس الدين الظاهر الله قفل كم سكبه يوسف ما لن يسكبه الشيء فالعمدة على الثانين الثانين المتقدم هذا كذا أبي قرر أولا سيك إسناد الدين وأن متشيني لا يسكبه شاهدا وأما ما روى الخطيب من طريق سعيد بن مسلم الباهلي قال شعما أبن الخطيب البغدادي يبويتو أتفين التاريخ مجلد نشأ كشافي نتعي أكد سبعين كرا كان يوم ainihin wato sa'id ibn muslim al-bahili qala qulna li abi yusufa lima lam tuhaddithna an abi hanifa muka ce masa dan me yasa baka ba mu riwaya daga abu hanifa qala yace ma tasna'una bihi to me za ku da riwayarsa mata yawma mata yaqulu al-qur'anu makhluq abu Hanifa da ya mutu yana cewa qur'ani halitta ne qultu ni albani nace fa fi thubutihi an yusufa nazaru iya tabbatar da wannan riwaya daga abu yusufa akwai matsala ga da da annal bahiri hada saboda sa'id ibn muslim al-bahiri la yu'rafu bi riwaya ba a san shi a matsayin mai koyon karatu ba wani zalika aghfaluhu da ka malamai suka yi watsi da shi bayi da walam yutarjimuhu fi kutubur rijal bayi da tarjama a cikin tafsirin magana hatta ibn abi hakim har abdurrahman ibn abi lamyar lam yadhkuru fi kitabi bai ambace shi a cikin algarwa ta azil ba saboda mene malamai sun wafi da shi ma sa'atihi wa ihabati duk da irin faɗaɗawar da ibn abi hatim yayi da gamewa da yana faɗan kusan kowane mutum da ya rayu a wannan zamanin inda yana da sagi da ilimi tun daga zamanin riwaya har zuwa zamanin ولعل السبب في ذلك ما أشار إليه الخطيب في آخر ترجمته ليوا أبن ليسا ما لم يبس وأن ما لم ينبع أسكن كتب الرجال أبن الرهد خطيب هي إشارة أسكن تاريخ ما لم أسكن مجلد نتارة شاتي نتبع إن أكنا تاريخ مدينة السلام خطيب يتي بصري للأصل أصلا شمتم بصرني وكان أرسلنا خراسان يظن قصة خراسان huwa Allahu sultanu ba'd al-a'mal bi Marwa sarki ya bashi wani aiki a kasar Marwa wa kadima Baghdad ya zo kasar Baghdad wa haddatha biha ya koyi da hadisi a cikin ta farawa an Muhammad ibn Ziyad al al-A'radi sahibi al-lugha yana da riwaya daga Ibn al-A'radi malamin lugha din kana aliman bil hadith wal arabiyya kuma ya san hadisi ya san larabci illa annahu kana la yubaddiru nafsahu lin nas sai ya kasance malami ne marowacin iliminsa baya zama ya karanta duk malami duk komai karatun shi idan bai zo na gaban karantarwa ba tarihi ba zai wanzu a matsayin malami ba shi kuma gano wani da kyau lima kuntum tu'allimuna nasa da kitaba lima kuntum tadrusu shine ake malamin da karantarwa da karatu in yana mana malami ya koyi karatu ya yi ilimi amma ya iya saki jiki ya karanta ya ya kama siyasa ko ya yi gwamnati ko ya shiga yakin ɗan sanda ko ya tafi can duniyarsa wannan ba za a ji labarin shi a matsayin malami da ɗabi'a tilhar saboda ya ake a ji labarin mutum a matsayin malami in ya da ɗalibai da karantarwa su ɗaliban da karantarwa ta kai labarin shi gaba ko kuma ya da rubuce-rubuce ko to wannan ne zai kai labarin shi gaba a matsayin shi na malami haka ɗan kasuwa kar a kasuwancin shi dai kai shi labari a ji shi a matsayin ɗan kasuwa mutum ne ya Alƙur'ani da jama'a bai karantar da kowa hadda Alƙur'ani ba ya je kawai ya kama rumfar kasuwa a kantin kwari yana ta sai da shakka bayan shekara arba'in sai ya ritaya koyar su in an zo tarihin shi za a ce wani alhaji ne ɗan kasuwa idan wanda ya san shi sun yi makaranta hadda ya ce ya ci Alƙur'ani sai ma'aikata mamaki tunda bai taɓa karantar da hadda ba bai taɓa yin sallar tahajjudi ba bai ja baki a gun wa'azi ba ba yi da tilawar shi da aka ɗauka a kasar ba yi da alaƙa da alƙur'ani sam ya za a san shi malamin ne na ƙur'ani to haka fikir haka hadisi haka duk wani ainihin ilimi yanzu za ka ji wani a gari sai ka ji yana ba da labari sai ce farfesa wani faɗan ajimin sun yi digiri ɗaya tare amma shi ba taɓa ji labarin shi a matsayin malami ba kawai an san shi ne a matsayin wani kawai ma'aikacin gwamnati a ministry ko kawai eh, eh, malama asibiti a asibiti ko ma bai ma samu rabo boko ba kawai haka yake yawon shi a gari kama akuya ta ɓai sai ya ji an ba wani shugaban tekfon ko eh, shugaban abin nan inec ko kaza sai ya ce ɗan hajji mune ba shi kuma yanzu wannan shehin malami ta ga sai a kama maki a dama ka sai har yanzu ba a yi kira ajin su bane ana tarin da ya san ki kawai a wani waje to shi za idan Allah ya maka baiwa na wani abu na daga cikin abin da za ka amfani mutane shi ne kawai musu wani abu kawo tela ne kai ko tinka ko mutukin mota ne ko ɗan kasuwa ne ko manomi ko mai addu'a eh, ruɓaya ne ko mai cire eh, kunama ne ta ciji mutum ko mai gyaran gade ne sai ka koya musu shi ne sai amfanin ya yaɗu kuma sai ka samu ladan wanda ya amfani da al'umma to wannan gaba ta karfi ta yi take da yin da yasa ba a san tarihi a matsayin malami yanzu aka yake samun da ba mutane da jami'a islamiyya sai su je su yi karatu su dawo har da masu kofi in suka dawo kawai su zama a birni wanda ya kokari shi ne zai a bashi aiki a hukumar hazai ko hukumar tara zakka ko hizba ya yi kokari kenan ko ya zo a bashi lantarin a uk ko atbu abinda ya biyu ko ba conventional ba ko abu ko ko kas a islamic studies ko a arabic ko a ko a ji'a a shi a wata hukumar interfaith cikin da shi ma ya karanta a aƙida sai a ji a haɗa shi ga ofishin shiga na gaunar masu ba ruwan shi da ɗalibai ba ruwan shi da karantarwa ya zama asara a cikin al'umma kuma jami'a islamiyya ba a kafa ta don manufa ka ba an kafa ta ne don mutum ya zai ilimi ya dawo garinsu ya karanta shi ne dalilin sa kafa ta haka duk wanda ya je wannan jami'a ya dawo baya karanta wa kotu alal akalli shi ne ya ci amanar manufa karanta jami'a kamar mutum ne ya je karanta medicine shekara shida bakwai takwas ana train shi a aikin likitanci da ba da magani sai zo kuma kawai zai shiga siyasa sai a da shi dan majalisa a gwamna ya cuci resources na ƙasa da aka salwanta wajen mushkirin da zai kyara sauran mutanen gari da ta. shi kuma ya je asibiti ya aiki shi ne training ɗin da aka yi ko mutum ya je karanta lu sai fai an kai shi an kwalita shi ba wai sai ya zo shi ke nan sai ba a ɗauke shi aiki a ministry ta education a ba shi ofis kawai ya zauna a ɗin ko da ɗauke shi aiki a gagalla a ba shi kwamfuta ya alaƙa ta kawai shi ke ga mutane suna neman lauyi da za su taimaka musu duk irin wannan misplacement ne na priority sun farko ke faruwa to kuma kasancewa kasar mu dama ba mu da hankali galibin karatun da mutane suke suna yin shi ne kawai su ma dai don sun gana ba su mana fadi sa suke shi shi sa daga baya sai su zo sanda za su zo za su cika fam ɗin jam'in in ka ce musu shirka education zai ce ba zai education shi ba sai education amma kuma in ya gama wannan bsc din sai zo kuma yana so a bashi lecturing lecturing ne ba teaching ne sai sa baka education ba ka san teaching sai ya polytechnic a bashi lecturing ko sc sai kuma ya koma ta bayan kofa yana yin bgd kaga da wannan contradiction ne farko kuma da an ce ya fito a malamin makanta sai ce shari'a na malanta baya san malanta sai mutum a ce shika a baka agri ce baya san agri sai kuma ka gano yana sai ya gidan gona ko ya fara kiwon kifi kaga wannan duka akwai akwai tuka da warara a cikin shi ko tuka da warara to haka muke yi shi yasa idan mutum ya rasa abin da bai sai abin da aka bashi sai in ba ka ba ai lauya kamata ya ce a yi yake ko a hukumar 'yan sanda ko yana private practicing ko yana aiki da ministry of justice ko duk inda yana ake bukatar solicitor amma lauya kuma jama'a yana zaune a ofishin akaunta yana ba da rasidi ai wannan an ci mutunci shi gaskiya tsakani da Allah ko a ce qualified medical doctor ya je ana kokuwa a majalisa wajen raba ah, cin hanci da gwamna ya kawo ko shugaban kasa ana kokuwa ce. ga marasa lafiya a cikin sanin wanda bai wata allura ko a ce alarama mahaddaci masanin hadisi da fito ya ba watsa da wannan ya kuma ya sa fitka ana cewa ne ana yawan siyasa sa shi ga mutane suna mutuwa cikin yanki a gari duk wani abin shi yaki nas'alullah as-salama mara ya ci gaba da cewa walakin hunaka fitari التاريخ في التاريخ روايات أخرى عدة anna aba hanifata kana yaqulu alqur'anu makhluq sai dai baya ga wannan akwai wasu riwayoyi da dama a cikin tarihu bagdad waɗanda suke nuni zuwa ga cewa abu hanifa ya kasance a aƙidar sa da cewa qur'ani halitta illa annani daqqaqtu an-nazara fi ba'dha fa wajadtuhu la yakhlu min qadihi mala albani ce sai dai na tsaya na bi su daya bayan daya na gano cewa babu wata riwaya a cikin sai ta zama tana da wani abun suka a ta. inda kaga albani da hanafiyan zamanin da suke zage shi ga shi musu lauya saboda kare gaskiya wala Allah sa'ira haka zalika yace to hala sauran ma su zama haka ina ƙara ishara zuwa ga littafin at-tanki ya warware wannan matsalar dalla dalla yace la siyama wa qadra wal khatib an al-imam ahmad annahu qala yace musamman ma tunda khatib al-baghdadi ya ruwaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahmad yana cewa lam yasihha lam yasih an indana anna Abu Hanifa kana yaqulu al-Qur'anu makhluq Musa Musa Ahmad dan Hanbali bai inganta ba a wajen mu cewa malam Abu Hanifa na cewa Qur'ani halitta قلت وهذا هو الظن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله وعلمه albani ya ce wannan shi ne abin da dama muke tsammani daga mutum irin abu hanifa da limantinsa da iliminsa fa in sahha anhu idan ma an samu akasin haka daga gare shi fal'alla zalika kana qabla an yunazirahu abu yusuf zai zama wannan ya faru ne kafin abu yusuf ya tattauna da shi wannan kuma shi ne abin da ya faru tabbas wasu irayen sun inganta amma wannan shi ne uzurin da za a bashi a matsayin shi na malamin musulunci babba Allah ya gafarta ne kama fi riwayat thaniya anhu fil kitab kama yadda yake a cikin wannan riwaya ta biyu da muka ji an falamma nazaru da ya bashi a da suka tattauna asabita ko anhu fil kitab kama yadda yake a cikin riwaya tabbatacciya ma nazaru wa wali amrin ma istamarra fi munazarati sittata ashhur dan aka yi tautauna ya dinga tattaunawa da shi kuma suka tattaunawa har zuwa wata shida ittafaqa ma'ahu akhiran ala annal qur'ana ghayru makhluq sai da yadda da abu Yusufa cewa lalle qur'ani ba halitta bane wa annan man qala al makhluqun fa huwa kafir yadda da cewa duk wanda ya faɗi qur'ani cewa makhluqi ne ya zama kafiri wa za fi waqi min al-adillati al-kathirati ala fadli abi hanifa mala yace babu shakka wannan na daga cikin dalilai da yawa da cikin na cewa abu hanifa mutumin ne na kirki mai falala fa innahu lam ta'khudhu al-izza girman kai da tsagawa bai dauke shi ba walam yastakbir bai girman kai ba an mutaba'at tilmizihi abi yusufa ya zama ya bi ɗalibin shi abu yusufa wajen faɗan gaskiya hina ta bayyana lahu annal haqqa yayin da ya gane cewa ɗalibin nashi ke da gaskiya wannan shine alkhairin da ya kamata a samu daga mutum duk wanda ya faɗa ma gaskiya kai da fa rahimahullahu ta'ala wa radiya Allah muke roƙo ya yi ma Abu Hanifa gafara kuma Allah ya tada aiki walakin min ma yi usafu lagu a shaddar na yake sai dai abin haushi wanda ba ka jawo shi matuka an na kasirar min atibari da yawa daga cikin masu bin abu hanifa wa bi khasatin ilmuta akhirin min bai eh, minhu musamman na baya-baya قد تأولوا كلامه هذا بما يقول إلى ربه sun murɗe wannan magana tashi zuwa ga abin da yake nuna cewa ya cin kuɗe magana ne bai yadda bane maimakon cewa da yake yi alƙur'anu makhluk sun juya ta zuwa ga cewa yake ƙur'ani ba makhaluki ne maimakon cewa da yake ƙur'ani ba makhaluki bane sun juya magana zuwa ga cewa ƙur'ani makhaluki wa zalika bi hamlihi ala kalamin suka ce ai magana ce irin magana ɗan dalika a dinga fassara magana a tsakanin zahiri kamar karta baka ta isharatu ila zalika kamar yadda aka yi ishara a baya fi ma abin kun tuna mun faɗi wannan baya ko fa da shekul ya ce ga kaukari hamilu rayatul khalq wanda ke rike da tutar gun tafarkin yan baya a wannan zamanin wa ba'ali salaf wanda ke rike da tafarkin sukar salaf yu'alliqu ala munazarati abi hanifa da abi yusuf yayi ta aliki akan wannan labarin na munazara tsakanin abu yusuf al-qadi da abu hanifata al-umar fa ya sai ya ce ba da an zakar da mazahima fi kalamin da ala. bayan ya kawo mazhabubun malamai game da bayani akan magana Allah wa nabbi ahalin hadith bayan ya tun bayan ya jefi malaman hadith bil hashawiyya ya kira su da suna hashawiyya wannan daga cikin tarwon da ake gane yan bid'a kamar yadda ibn tabiya ya bayyana a cikin mazmul fatawa akwai kalmomi da ake gane yan bid'a da zarar sun kira ahlus sunna ko wannan zaman na mun mutu ya ce wahabiya yan na ga wannan da bid'a ne wanda mutum ya ce yan salaf masu cewa su yan salaf salaf salaf to alama ne akan da bid'a ce ko ya ce masu cin doki to alama ne akan da bid'a ce ko ya ce masu zaman hutu duk wannan kalmomin da zarar mutum ya faɗe su za a gane irin shi akwai magana da zarar mutum ya yi za a gane in ɗan lauri ne shi za ka gane idan ɗan siyasa ne shi za ka gane a siyasa ma za ka iya gane in ɗan wata iri ne shi ko akwai magana da zarar mutum ya yi za ka gane in ba ce ne shi idan mahauci ne shi idan ɗan boko ne za a gane wato maganganun da muke yi suna bayyana background ɗinmu da tarihinmu da komemu kai in fact suna kawai idan mutum ya faɗi sunan shi in kai ka sa abin da kake a ilimi in ka da training a linguistics kana da training a ainihin social sciences za ka yi gane wani irin mutum ne za ka yi gane garinsu za ka yi gane al'adarsu za ka yi gane wani irin mutane ne iyayensa za ka iya gane ma shekarar rai shekarar da aka yi shi dole za ka yi gane da zarar mutum ka biya zuwa ce maka sunan shekarar da ba wuce za ka yi gane shekarar da aka yi shi za ka gano su wannan 91 da lokacin da yake tashin rikicin sa dan aka kama wannan suna da zaran kaji mutum sunan shi jazuli ko sisi wannan ko da ya zama iyayen shi ɗan ɗariƙa ne ko kuma yin gargajiya ne da zaran kaji mutum sunan shi abu hurera to kasan iyayen shi asalin su alu sunna dan babu mai kauna abu hurera ta mai suna bi alu sunna ba ka taɓa jin sunayen sahabbai waɗanda ba su shahara ba a cikin ƴaƴan jahilai sai yi malamai ba da kyau gani yanzu kana shiga cikin zaria za ka ji sunan ƴaƴan malamai da suka shuɗe irin su malam ainihin wato na iya irin su malam alƙalin shuraihu da ire-iren su Allah gafarta musu za ka ji suna da sunayen ƴaƴansu a cikin zuriyarsu sunayen wasu malamai da ba shahara ba za ka ji iya zaka ji an ce sunan mutum iyad to iyad ne alqabi iyad sai ka ji sunan mace tamadu khansa'u kenan ba za ka ji wannan sunan ga magari a gari haka ba sai wanda ya karatu har ya san sunan za ka ji sunan wasu daga cikin shahararrun mawaƙa a gun malaman da suka kware a cikin ainihin adam ka ji sunan ɗan shi sunan shahararrun mawaki mawaƙi kamar yadda da suka kware a siyasa suka ji ya sa sun suna buhari ba buhari yake nemi sahibu sahi ba Mai ma san shi ba buhari yake nemi sahibu najeriya ko mun gani? sai ka zo ya sa wa shi sunan wani tsohon ɗan rawa ko ɗan ƙwallo to ana gane har tafarkin mutane al'adunsu daga irin sunayen su. in ka ji mutum sunan shi sahadi a ƙasa hausa to mutumin sakwata ne su suke sa wa mutane suna abubakar sai a dinga ce mai sahadi in ka ji mai kano to ba kano ne abdullahi sai a ce ne kano zamanin sarkin kano abdullahi da aka yi to shi ake ce mai kano ko da ba zamanin aka fi mutum ba sai a ce mai kano wato mai sunan sarkin kano ne shi in gaji a kano an ce nan gina akwai jikokin ma'aiki ana nufa akwai tagwaye ga binta da ake cewa ne binta fatima ko mm. bintu rasulullahi sai kawai kuma bintan ne ma kawai shi ne suna da ka har ya mutane da accent ɗinsu da sutura su da komai yana betirayin su waye amma sai ka sani in ba ka sani ba za ka gani to irin wannan shi ne ya faru ainihin wato a wannan wata gaba aka ya ce na nema na ya ce zai eh, za ka ji ah, wannan da ya ce hashawiya ko to da ya faɗa ta ba gano wani irin shi da kaulihim bi anna kalaman lahi ta'ala bi harfin wa sauti yace wa saboda sun ce Allah yana magana da harafi da sauti wa annahu la ibrata bi khilafi yace wasu hashawiya ko sun saba ma ba a kallon su ba mutane ba wa qala ce fa baqiyan nizau bainana wa bainal mu'tazila yace ya rage sabani tsakanin mu hanafiya da mu'tazilawa dan su hashawiya a wurin shi ba su da sabani ba a kallon su وهو في التحقيق عائد إلى إثبات كلام النفس yake tabbatar da magana ke ta zuci cewa Allah yana magana a zuci amma ba a ji wa nafi ko kore shi tsakanin su hanafiya da su mu'tazila ɗaya yana tabbatar da yana korewa wa annal qur'ana huwa suka ce kuma qur'ani shine aw hadhal aw hadha aw hadha al muallif min al hurufi allazi huwa kalamu suka ce ko dai qur'ani ya zama shine kalamun nafsi ko kuma wannan da aka rubuta da harufa da ake gani ai mutum wanda ake ji aula ko kuma ya zama ba shi bane ko dai zama magana na zuci ko ba na zuci ba falani za ala nafi hudusul kalam al hikm yace ba mun sabani tsakanin mu hanafiya da mu'tazila akan cewa ana samun faruwar zance da ake gani ake ji wala lahum fi kidamin nafsi law sabata kuma su ba sa musa cewa lalle akwai zance na zuci tun da wa alal bahasi wal munazara في ثبوت الكلام النفسي وكونه من القرآن ينبغي أن يقبل ما نقل من مناظرة أبي حنيفة وأبي يوسف ستة عشر يتكما تبتا والننزل شم نكلام النفسي da kasancewa shi shine alkur'ani shine abin da ya kamata a fassara zancen da aka ce an samu na tattauna tsakanin abu yusufa da abu hanifa wata shida kaga da ma'ana sun mastaqarra ra'ayi ala anna man qala da khalqi alqur'ani fa huwa yanzu Allah ya gaban nan baka ji ba ta da daɗi ba jama'a saboda zance ne irin na yan bid'a babu aya duk zan da ya Allah ya ce ko annabi ya ce sabana abin da muke ji daga waɗannan malaman da muke tazi maganganun su cewa suke Allah ya ce annabi ya ce arwato daga wani ya ce za mu saurara a sai Allah ya mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi